tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da da biyu ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha shida. wannan shine kasan na takwas daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam abu muhammad alhassan buna ali buna khalaf albarbahari allah madaukakin sarki ya gafarta mashi sharhin da fadilati sheikh a doktor saleh buna fauzan buna abdullahi fauzan ya yi allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi kamar da yan uwa suka sani mala ya ɗauko mana bayanai dangane da asalin aƙidan mummu a ahalus sunna dangane da abin da ya shafi imani ɓangaren ƙidan da ke cewa imani abu ne wanda yake ƙaruwa kuma a lokaci ɗaya yake raguwa muka ji abin da ke ƙara aiki shine ƙaruwan ayyukan ɗa'a ga Allah haka abin da ke rage imani shine rage ayyukan ɗa'a ga Allah ko kuma shiga cikin harkokin sabon Allah waɗannan abubuwa su ne waɗanda suke rage imani imani zai zama yana ƙaruwa yana ƙaruwa har sai ya kai ƙololuwan matakin ƙarshe sau da ƙaruwan shi to haka imani yana raguwa yana raguwa har a waye gare babu shi gaba ɗaya ya gama zubewa to wannan ita ce aƙidan ahalus sunna wal jama'a aƙidan da aka samo ta cikin alkur'ani da sunna a bisa fahimtar annabi da sahabbai sabanin wannan to aqida ne irin ta yan bida'a. daga ciki akwai murji'a ne a cikin littafin al-milal wan nihal na da al’imam al’allama a ash satan yake bayyana mana suwa ne murji'an nan tukunan tare da cewa a cikin mabambantan karatattukan mun ta zuwa da bayani akan murji'a suwaye murji'a ya da murji'a take to amma abin da malam shaharu satani ya kawo a nan ya sha bamban da duk abin da makaranta a baya. a don komi ba sai dan yana fayyace mana limaman wannan aƙida na murji'anci suwaye da kuma yanda ake kiransu da ɗan takaitaccen tarihinsu da kuma irin yanda aƙidar tasu take an gano wannan da kyau ko to a yau za mu tashi ƙungiya ta biyar wanda ake matake da tumaniya tumaniya ko ka ce a tumaniya ashabu abi mu'az a taumani ashabu abu mu'az a taumani mala ya ce shi wannan abu mu'az a annal imana huwa ma usima min al-kufuri ya ce abin da ake ce mai imani shine duk abin da ya tsare ka daga kafirci wannan shi ake ce mai imani an gani abin da ya kare ka baka fada makafirci ba to wannan abin shi ake kira da cewa imani kenan da za ka faɗi la ilaha illallah kuma ka aikata aikin kafirci to a wajen wannan la ilaha illallahu ba ita ce imani ba an fahimci wannan da kyau ko domin ya ce ma minal kufuri abin da ya kare ka daga kafirci wa ismun li iza ta raka tariku kafara imani ya ce wasu ɗabi'u ne ko kuma inkiyan wasu ɗabi'u ne wanda da mutum zai bar su to zai iya zama kafiri za mu ji waɗannan ɗabi'un da kuma inkiyoyin da yake magana wanda su ne idan mutum yana tattare da su to ba ta yadda za a yi ya zama kafiri waka zalika lautaraka khaslatun wahida minha kafara ta yanda da mutum zai bar ɗaya daga cikin waɗannan inkiyoyin imanin da zai zo ya bayyana mana su a gaba da za ka bar ɗaya daga cikinsu to tauman ya ce za ka iya zama kafiri wala yuqalu lil khaslatil wahida minha imanun kuma ba za ka kalli ɗaya daga cikin waɗannan in ka ware ɗaya ka ce mata imani ba mun gane sai in sun haɗu duka wala ba'adu imanin kuma ba za ka ware ɗaya daga cikin gayyansu ka ce la ga ɓangare na imani a'a sai in sun haɗu duka inda za su ware to su duka ma ba imani ba ne sai in sun haɗu baki ɗayansu wa kullu ma'asiyatin kabiratun aw saghira kuma yana da aƙidan cewa duk wani saɓan Allah ƙarami ne ko babba wanda lam yajma alaihal muslimuna wanda musulmi ba su yi a kan wannan laifi ba ne, bi annaha kufurun cewa aikata wannan aiki kafirci ne ba mun gane yanzu dukkanin al'umma ai ba su ijima'i a kan cewa zina kafirci ba ne yi ko luwaɗi ko shan giya ko caca haka ai ba ijima'i a haka sai dai ijima'i ne akan wanda ya halarta ya zama kafiri to shi wannan malan tauma ne wannan ba murji'e cewa yake yi duk zunubin da ba ijima'i ne akan mai yin shi ya zama kafiri ba to la sahibu ha fasikun. me wannan laifin ba a ce mai fasiki da zai fi kowa zina a ganin nan da zai fi kowa shan giya da caca a garin nan tauman ya ce ba za a ce mai fasiki ba sai in al'umma sun haɗu akan cewa wannan laifin to yana kaiwa zuwa ga kafirci misali kamar wanda ya halattar da giya ko ya halattar da zina ko luwaɗi ko caca to idan ya halattar kuma yana yi to za a ce mashi fasiki an gane wannan da kyau ko gane yanzu duk waɗannan karuwan da ke iskanci a gari a wajen taumani suwaye su ba kafirai su ba fasikai ba ne da ba a kotu irin nasu taumani za ka ce masu fasikai za ta iya shigar da ƙara a hukunta ka walakin yuqalu sai dai kawai za ka ce fasaka yayi fasikanci wa kuma ya saba amma baka isa ka ce mai fasiki ba ka san yayi fasikanci ai ba lazim da cewa ya zama fasiki ne ba kun gano wannan da kyau ko ya yi fasikanci bai lazim ta zama shi fasiki ne to kun ji aƙidan taumani qala yace wa tilkal khisal su waɗancan ɗabi'un da muka ce inkiya ne na imani ba su ne imanin ba tattaruwansu ne suke zama imani wanda su ne in sun haɗu za su hana ka afka makafirci kun gane ya ce hiyal ma'arfatu shine ka san Allah wat tasdiq kuma ka gazgata wal mahabba ka ƙaunaci Allah wal ikhlas ya zama ka da tsarkin niyya akan abubuwan da kake yi wal ikraru bima a bihi rasul kuma ka tabbatar da ka amince da abin da annabi ya zo da shi daga annabi daga Allah yanzu waɗannan imanin ana son ka yi shi jimlatan ne la tafsilan mun gane wannan ka tabbatar akwai Allah ka gazgata Allah kana ƙaunan Allah kana yake dan Allah sannan kuma abin da annabi ya zo da shi ka yadda to wannan shi ne abin da yake ce ma khisalul aiman alhamsa wanda su waɗannan su ne osuma sahibu ha alal kufur suke kare wanda yake da su daga afkawa kan kafirci kun gano wannan da kyau ku to sai mala yake cewa tauma ne ya ce wa man taraka salata da mutum zai bar sallah wasu yama kuma ya bar azumi mustahillan yana mai halattar da barin kafara kun ji ka'idanku. da mutum zai yi zina ya sha giya ya yi luwaɗi ya cin riba duk wannan abin da zai yi a wajen taumanu ba fasiki ba ne zai zama fasiki ne in ya in ya halattar kaga sai kawo ya ce mustahillan sai ka halatta wa man tarakahuma tauman yace duk wanda ya bar sallah kuma ya bar azumi ala niyyatil qada yana da niyyan zai me zai rama wani lokaci lam yakfur ya zama kafiri ba ko da gangar ne wani da shige sallah ci kai bayan su ba ba wani uzuri ya ƙi sai san da ya ga dama ya tashi yi ba za ka ce mai fasiki ba ba za ka ce mai taruku salati ba ba abin da za ka ce mashi mun gano wannan da kyau ku wa man katala nabiyan aqidarsa taumani duk wanda ya kashe annabi aula tsamahu ko ya gaura ma annabi mari kafara ya ce wanda ya zama kafiri Lamin min ajalil qatli ba wai don kisan annabin ne ya sa ya zama kafiri ko marin annabin ba kisan da marin ba su isa su kai shi zuwa ga kafirci ba walakin man a halal sai dai wanda ya halattar da wulaƙantar da annabin ne walakin min ajili listi istighfaf sai dai saboda wulaƙantar da annabin wal adawati da adawan da yake mai Walbogod da Kinsh, mun gane amma in ba waɗannan a wajen taumanu ba kai komi ba kuma wannan aƙidar ita ce take shiga cikin khawarij suke kashe mutane da suke so mun gane wannan da kyau ku khawarijawa ne murji'awa suke wannan abu Allah shi kyauta wa ila hazal mazhab to akan wannan mazhabi na su taumani ne a mail ibn zarawandi ibn rawandi ya karkata wa bishir al-muraisi da bishir al-muraisi qala suka ce al-iman huwa tasdiqu bil qalbi wal lisani jami'an imani shine kawai ka gazgata a zuciyarka da kuma harshenka wal kufuru huwal juhudu wal inkar kafirci kuwa shine kai musu kai inkari shi sa kake jin sufaye suna cewa ai mutum ba zai taɓa zama kafiri ba sai yayi musu kalmar shahada in dai bai musunta ba ko duk abin da yayi bai zama kafiri ba murji'anci ne ke cikinsu. su waɗannan murji'an suna cewa abin da ya shigar da kai addini sai ka musa shi kenan su ba ka fita a cikin addini sai ka musa abin da ya shigo da kai kenan mai ya shigo da kai cikin addini la ilaha illallah to duk abin da kai na taɓar gaza su waɗannan su bishirin muraise suna ganin kai har yanzu ba kafiri ba ne sai ka koma ka bi ta ƙofan nan ta hanyar musa la ilaha illallah an fahimci wannan shi za ke ganin sufaye za su kowane irin shirka tsammaninsu sun ci bulus za su zagi allah su zagi annabi su duk abin da za su yi. inda za su faɗi la'ilaha illallah dama ita ke shigowa da shi ko to sam ba za ka ce masu gashi gashi ba kuma dan da zai zagi allah ko ba ka ce mai ya zama mai kafiri sai dai idan aka yi ijima'i akan wanda ya zagi allah ya zama kafiri to aqidansu ba kafiri ya zama ba mai zama fasiki <clears throat> an gane ba zai zama ya kafirta ba sai ya halattar shi a karan shi ina ce wannan aqidar shi na gaya ma kwanakin baya a ɗaya daga cikin tashoshin ahalus sunna an sa wani malami yana cewa wai ba sauran wannan aqidan <clears throat> a duniya ai ita wannan aƙidan ta ƙare ya eh, ga wauta ka ƙosa kai malanta kuma kai ba malami ba an gano wannan da kyau ko inda <clears throat> misali ya tsaya ya goge ya san ilimi wannan magana ko ba zai faɗe ta ba don ba te kama da malanta ba ko ba te kama da ilimi ba yanzu dai ita wannan aƙidan kun ji ta ƙarara da allah sufayen ƙasar nan ba su da ita ba ma ita ce a aƙidinsu ba Allah shi kyauta ma'ala ya ce wasu shamsi ka kaga yi ma rana sujada wal kamar da yi ma wata sujada wasanam da yi ma gunki sujada laisa bi kufurin fi nafsihi wannan abubuwan su a karan kansu ba su ne kafirci ba walakin ho alamatul kufuri sai dai alaman kafirci na ba ba kafirci ba ne shi yasa cikin jawahir ma'ani shehu tijjani yake cewa wa in abadal ausana ma abadaha ko da mai bautan gunki ya bota ma gunki sai ce fama abadu gairi ba wani na suka bota ma ba aƙidan nan ne aka haɗa ta da aƙidan hululiya a lokaci ɗaya wai fa inna Allah huwa allazi tajalla fi hazil ajsad wai Allah ne ya shige cikin wannan jikin kawai dalilin waɗannan abubuwan ne muke gaya wa mutane da cewa su ji tsoron Allah akan abubuwan da ake wa'azantar da su na miyagun aƙidin nan su bar su to amma cin da Allah madaukakin sarki ya alƙawarin sai ya cika wuta da mutane ko Allah ya cika ta wannan aƙidin dole mutane za su ta riko da su za su ta bin su har zuwa lokacin da Allah zai gaje kasa. Allah ya kiyaye to kun ji wannan takadarin shi kuma kuma a zamanin shi babban malami ne yana da mabiya da jama'a masu goyon bayan shi da yawa akan abin da yake yi addini ne ko ma bin Allah yake yi Allah shi kyauta na shida as-salihiyya ɗaya daga cikin aƙidu ko ƙungiyoyin waɗannan murji'awa su ne as-salihiyya ashabu salih bin umar as-salihi su ne magoya bayan salihu ɗan umar as-salihi Wa salihi kaga shi salihin nan wa muhammadu bin shabib da shi da muhammadu ɗan shabibu wa abu shamir da abu shamir wa ghailan da ghailana kulluhum jama'u bainal qadari wal irja to so sun hada kidu biyu ne ga aqidan qadariyanci ga kuma ƙidan murji'anci suka gwama suka kwaba waje ɗaya. wa nahanu wa in sharatna an nura da mazahibal murji'a al khalisa malan shahar satani ya ce ko da yake mu mun sa sharaɗi an nuri da za mu kawo kaɗai mazhabobin murja'a ne tsantsa ba murja'awa masu kama bi ba kun gano wannan da kyau ko yanzu gaga waɗannan murja'a ne sannan ko me kadari ne akwai murji'i ba mutazile akwai murji'i shi'i akwai murji'i khawariji akwai murji'i sinni kun gano wannan da kyau ko duk akwai irin waɗannan abubuwan za ka yi samun ahalin sunna amma sufi ne ina fatan mun gano wannan da kyau allah maɗaukin sarki ya taimake mu malin ce ko da yake mun yi wannan alkawari na cewa tsantsan murji'awa na asali za mu kawo illa annahu badala na fi ha'ula sai dai al'amari ya bayyana mana su waɗannan la nafruduhum anil murji'a bi ashiya ba za mu iya ware su daga murji'awa da wasu abubuwan da su sun keɓanta da su ba dole mu kawo su cikin murji'a khalisa sai kuma mu tambihi da yin ishara akan ɓannan da suke a kanta wanda ya kamata jama'a su an da su an fahimci wannan mala ya ce fa'ammas salihi faƙala shi wannan sale ya ce al'iman huwal ma'arifatu billahi ta'ala alal itlaq imani shine sanin Allah kaɗai. wa huwa anna lil alim anna lil alam sani'an faqat imani shine ka san Allah to ya sanin Allah a cikin imanin da zai sa ya zama kana da imani shine ka yadda cewa duniyan nan akwai wanda ya yi ta mun gane to ba za ka zama kafiri ba a ƙidan wannan salihi ɗin sai in kayi musu wannan ko baka san wannan ba yanzu da aka tambaye ka waye duniya ka ce Allah ne to a ƙidan salihiya daga cikin murji'awa to kai mai imani ne an gano wannan da kyau ku? sai ya ce wal kufuru huwal jahalu bihi alal itlaq kafirci kuwa shine ka jahilci wanda ya duniyan nan kai tsaye an fahimci wannan da kyau ko waye duniya ka ce to kare ta muna ganin ta ta wajen salihi kai waye kai kafiri ne mun gane qala wa qawlul qa'il ya ce da a ce mutum zai zo ya ce Salisu Salasa Allah ɗayan Allah uku ne su ake cewa Allah uku ne ya ce laisa bi kufurin Fadin wannan ba kafirci ba ne lakin na hula ya zaharu illamin kafirin sai dai kawai kafirai ne suke fada amma fadin Allah uku ne ba kafirci ba ne amma wa ake ji suna fada kafirci yanzu suwaye ake jin suna batsa ba iska ba to batsa ba iskanci ba ne mun gane wannan da kyau ku ba mage ba kun ji wannan maganar shi za ke ganin masu wannan aƙidan suna iya mu'amala dawa da kafirai mu'amala na keke da keke saboda suna cewa abin da suke faɗaɗin ba kafirci ba ne sai dai kuma ba wanda zai faɗa abin da suke faɗa din saiwa sai kafiri kene da za ka ce wani allah ne shi ma allah ne ita ma allah ne kowa ma allah ne masu wannan aƙidan za su ce abin da kake faɗi ba kafirci ba ne an gane shi za ke ganin yau sufaye sun iya yarda su tafi da waɗannan da ke cewa barhama allah ne sau da sufaye gaba ɗaya suna da wannan aƙidar allatar da wani a wajensu ba kafirci ba ne amma dai kafiri ne ake jin yana faɗa su ne kiristoci sai aka duba sai aka ga wannan da ke faɗin wannan magana ai ba kiristan ba ne za su riƙe abinsu ko kuna fahimtar wannan muguwar aƙida da wannan mugun karatu da wannan mugun tunani ko allah ya kiyaye waza'ama anna ma'arifatan lahi ta'ala hiyal mahabba shi wannan salihi ya ce kawai abin da ke nuna sanin Allah shine ka ƙaunaci Allah wal khudu'u lahu kuma ka rika ƙanƙan da kai ga Allah kadai kakkabu kowa sai Allah wa yasihu dhalika ma hujjatir rasul amma wannan zai tabbata ne in kana bin hujjoji na annabi wa yasihu fil aqali an yu'mina billah sannan kuma ya zama a hankalce ya zama ya tabbata ka yadda da Allah wala yu'minu bi rasulihi ko da kuwa baka yi imani da manzon shi ba ghaira anna rasul alaihi salam kada qala tare da annabi ya ce man la yu'minu bi falesa bi mu'minin billahi ta'ala duk wanda bai yarda da ni ba to bai imani da Allah ba amma inda ka san Allah ka yarda da Allah ko ba ka yadda da annabi muhammadu ba kai mumini ne kaga yanzu yana son zai shigo da yahudawan isawiyya kenan wanda su sun yadda da komi na musulunci amma kawai ba su yadda da annabi muhammadu ba ne sun ce annabi ne daga allah amma ba su aka aiko ma ba an aiko shi zuwa ga larabawa ne kawai kuma akwai irinsu da yawa a duniya kun gano wannan Allah madaukin sarki ya kiyaye waza ma anna salata laysa bi ibadatin lillahi ta'ala kuma ya cewa kaga sallah ba ibadan biyayya ga Allah bane in ga gada maka in ka gada maka bari duk yanda ka so kai ta kau kai wa annahu la ibadata lahu illa al-iman bihi yace kai ba wani ibada da ake bin Allah da shi sai kawai kai imani duk wani abu da kaga ana yi ko to ana yi ne kawai don ƙara armashi amma ko ba shi kai mai imani ne kuma za ka iya shiga aljanna shi yasa ba sa mutunta al'amarin sallah sam suke saka sallolin mutane cikin haɗari misalin sallah a wajensu kamar yi ma gida fenti ne ko sa ma gida fulawa da Allah dan baka sa ma gidanka fulawa ba ba za ka zauna a ciki ba dan baka mai fenti ba ba za ka zauna a ciki ba Allah ya kyauta shi za za ga matasansu sun taso sallah ba su damu da ita ba wa huwa ma'arifatuhu ya ce wa anna ibadatan la illal imani bihi wa huwa ma'arifatuhu shine ka san Allah ya sanin Allah shi a ce waye duniya ka ce Allah ne wa huwa khaslatun wahida la yazidu shi a wajen salihi imanin nan ɗabi'a ne ɗaya gyal bai ƙaruwa wala yan ƙusu kuma bai raguwa waka zalikal kufur haka ma kafirci khaslatun wahida ɗabi'a ɗaya ne gyal la yazidu wala yan ƙusu bai ƙaruwa kuma bai raguwa shine kawai ka musa waye duniya duk abin da za ka yi ba za ka zama kafiri ba a su salihi irin waɗannan ne ba za su yi rubutu kawai ka je ka samu wani ustazu ya je kawai nazari don ya ga sassauƙan larabci an gane sai zo yana karantar da littattafan musulunci na ahalus sunna sai ga ɗibo fahimtar da ya ma waɗancan da suke sharhin ayoyi da hadisai yana loda ma al'ummar musulmi irin waɗannan ne ka ji malami yana tafsiri ko yana fassara hadisai yana sharhin su ko fiqihu da sauran ulum kawai sai ka ji irin waɗannan maganganun suna shigowa sai ka rasa a ina ya samo su kun gano wannan waɗanda ba san wannan aƙidan ba sai su raka sai su bi shi mun gane wanda kuma ya sanin ya ce ba daidai ba ne sai a ce kaga yana masa hasada za ka same su an sa gidajen rediyoyi a gidan tv ana yau da kasusuwansu kuma ana talla a ko'ina sannan ka ka samun fitoyinsu a kan intanet 'yan boko da ba san me suke yi ba sai su riga ɗibo waɗannan abubuwan a tunanin wai addini ne suna raka allah madaukin sarki ya kiyaye shi za ka yi suna cewa don me kuke kafarta mutane me suke kuke kafarta su eh kuna kafarta mutane kuna kafarta musulmi wannan aqidan ne an fassara masa da turanci sun karanta kawai sai su kallon ku masu zafi ne ya mutum yana sallah za kafarta shi bayan an gaya masa al-kufru haslatun wahida an gano wannan da kyau ko kenan ba su da tauhidi na uluhiyya da tauhidin al asma'u wa sifat ba kare sun yarda da meye tauhidin rububiya kadai kuma ta isa ta mai da su alloli to masu wannan aƙidan su ne suke cewa fir'auna ma ai ya san Allah ko musulmi ne ma sauran tambaye shi waye sama waye ƙasa zai ce waye Allah ne mun gano wannan shi sa cikin tunanin sun ga ce fir'auna kafiri ne sai su yi maka dariya mun fahimci wannan kuma aqidan ne ke cewa shedan ma mumini ne masanin Allah ne so ya san Allah har gashi na cewa Allah ya ɗaga mai kafa har zuwa ranar sakamako ku karanta cikin muƙaddimomin da malam yayi na wannan littafi na almilal milal wan ya kawo hujjoji guda takwas da irin waɗannan mutane suka ba shedan akan cewa shi bai ma yi laifi ba da ya kima annabi Adamu sujada ba laifi ne yayi ba to da na uban jama'a bar musulmi su ta mutuwa a haka amma mafi yawancin musulmin kuma sun zaɓe su je su mutu a hakan kiza diyan da yi da su ba za su ba saboda Allah ya yi alkawarin su ya cika wuta da mutane diyan da aka yi ta kokon a a gyara a kar a kaza Allah sai sun yi Allah ya kiyaye ma'ala ya ce wa amma abu shamir al-murji'i amma abu shamir al-murji'i al-qadari fa innahu za'ama anna al-iman huwa al-ma'rifatu billahi azza wa jal shi na cewa imani kawai ka san Allah wal mahabba ka so Allah wal khudu'u lahu bil qalbi kuma zuciyanka ta rika kankan da kai ga Allah ko da ko umarni da hannun Allah a gabanka baka bari ba mun gano wannan khudu din da mahabba din da a ina ne a zuci ne shi yasa za ga masu wannan aƙidan ko za ka shekara ɗari kana karanta musu alkur'ani da hadisi a bisa fassarar malaman farko abin da suke ba za su bari ba saboda sun ce imani da san Allah da biyayya ga Allah biyayya ga manzan Allah a cikin zuci ne ba a fili ba ne domin suna cewa al'imanu jumlatan la tafsilan ina ce wannan aqidan gashi ana ƙara fitar maka da ita ƙarara Allah shi kyauta to shine sai ce wal iqraru bihi kuma zaka iya buɗe baki ma ka faɗa. annahu wahidun laysa kamislihi shay'un kace ka yadda Allah shi ɗaya ne babu wani wanda ya kama da shi ma lam taqun alayhi hujjatul anbiya alayhi musallam muddin da ba hujjan annabawa ne ya tabbata kan mutum ba hujja fal bihim wa tasdiquhum min al iman wal ma'rifa Idan ya zama. annabawa sun same ka da ranka to yanzu dole ne ka hada da gazgata su a cikin sanin Allah da kai amma in ya zama annabawan sun riga sun tafi sannan kai ka zo to ba lalle ne sai ka yi imani da wannan annabin ba kawai dai ka so Allah cikin zuciyanka da waɗancan ƙa'idojin waye duniya Allah ne ko baka daɗa komi daga nan ba to baka da matsala idan murji'awa kenan yanzu misali idan muka ce mun takaitu ga bayanan da muke yi a kan murja a karatukanmu na baya ba a rage abubuwa da yawa ba an rage dole a san wannan Allah shi kiyaye sannan wal bi ma ja'u bihi min indillah da kuma yadda da abin da annabawan suka zo da shi daga wajen Allah Gairu, dakhilun fil imanin asli wannan bai daga cikin imani na asali idan da mutum zai karanta hadisi ka sa ba ka hankade shi suka ji dama bai cikin imani ai shi sa kaji suna cewa suna karatun hadisi tabarrukan ne ba su aiki da shi saboda dama bai daga cikin jumillan imani ai ana karanta shi ne tabarrukan walaisar kullu khasla min khisalil iman imanan suna cewa ba kowane ɗabi'a ne da za a ce ɗabi'an imani ba wannan ɗabi'an take imani wala ba ba'du imanin kuma ba a kiranta da cewa ɓangaren imani ne fa'iza jama'at kadar kulluha iman amma da za su haɗu waje ɗaya to dukkanin sai zama imanan sun zama imani a daidai wannan lokacin amma idan aka ware su aka farfasa su to wani ɓangaren ba zai zama mai imani ba ma'ala ya ce wa sharɗin fi khisalil iman wa sharaɗa fi khisalil iman ma'arifatul adli yana daga sharaɗin da shi wannan shamir almurji'i a cikin tafiyansa suka ce sharaɗi ne dangane ɗabi'un imani sai ya zama kayyada da al'adulu ganin sun ɗauko aƙida ne na mutazila yazidu bihil kadar sannan shi adal Kaddara yana ƙaruwa khairihi wa sharrihi ka yadda kuma da gawa min abdi. wane shi ya mana kaza ba wani kawai wane ne ba Allah ba ne an gano wani da kyau ku su za ka za mu rama in ka ce ka iman da kaddara khairihi wa sharrihi sai sa wane ne kawai adalci kawai min gairi an yudafa ila ilal bari ta'ala minhu shay'un ba sa danganta kaddara alheri ko sharri zuwa ga Allah sam sam wannan zuwa ga waye zuwa ga mutane ne zuwa ga bayi wa amma ghailan bin marwan min al murji'a shi wannan ghailan dan marwan wanda yake wake wake gashi murji'i gashi mai kadari Fa'inna innahu za'ama anna al-iman huwa billahi ta'ala yace kai imani shine baka jaddada sanin Allah a karo na biyu kun gane yanzu 'ya'yanku da suke tasowa su girma kawai su gaba da addini kawai a wajen gailan ba musulmi bane su dole sai an zaunar da su an sake masu kalmomin imani irin nasu wannan mun gano wannan da kyau ku shi ne kake ganin musulmi yana musulunci tsaf sai a cewa ya je an san wani abu sunan shi ka? <laughs> man gane kuma a cewa ita ma shi ma wannan ɗin menene wai musulunci ne to me yasa ba baka duka a cikin can ba <laughs> sai an ware duk shi ne wannan Allah ya kiyaye to shi ne sai yake cewa wal mahabbatu wal khudu'u lahu sai ka hada da kaunan Allah da kankan da kai ga Allah wal iqraru bima jaa bihi rasul kuma ka tabbatar da abin da annabi ya zo da shi wa bima jaa min indillah da duk wani abin da ya zo da shi daga wajen Allah wal ma'rifatul ula fitriyatin daruriyya sanin da kai ma Allah na farko wannan sani na fitira kuma daruri ne shi sa yanzu aka yi mamaki wai me yasa 'yan bid'an nan suke karanta hadisin muslim hadisin mu'awiya ɗan hakan as-sulami hadisin da annabi ya tambaye baiwan shi cewa aina la ta ce fi sama wa man ana ta ce anta rasulullah sai ce itika eh, hafa inna ha mu'mina kaga da sai in ka faɗi wannan sai ce ai duk wannan menene imani ne a yadda Allah yana ina yana sama kana gama faɗin wannan sai su ce ai wannan fitratun daruri ne magana wannan idan kurma ya daga hannu sama wani ya ce fitara daruri in an tambaye ka gace Allah na ina gace yana sama sai ce yi jahili ne fitara daruri amma sai ka samu ma'arifa ala aslihi sanin Allah na asali nau'an shi kuma sanin Allah na asali nau'i biyu ne fitriya akwai wanda ɗan ada yake tasowa da shi to wannan ba sanin Allah bane ne ilmuhu bi anna lil alam sani'an shine sai an sanar da ke duniyar na ko wanda yi shi Wani nafsihi khalikan sannan kai da karan kanka a ce maka Allah ne ya yi ka wa hazil ma'arifa sanin Allah a wannan yanayin la yusamma la tusamma imanan ba kiran shi imani innamal iman huwa al ma'rifatu saniya shine ka san Allah a mataki na biyu shine al muktasiba shine wanda zaka je makaranta a sanar da kai sai ka je malaman bid'a sun sanar da kai yanda suke son kai da Allah ka san shi to shine ka san Allah kun fahimci wannan da kyau jama'a to da haka suka batar da mutane da haka suka saka mutane cikin rudani da haka suka fito da ilimin zahiri da kuma ilimin baɗini duk wannan shi ne asalinsu Allah ya kiyaye ta cimmatu rijalil murji'a kama nukila mala ya ce ga ragowar mazajen da ake ganin murji'awa ne cikin magabata kamar yadda aka ce da akwai wanda kawai an faɗi ne amma ba murji'a ba ne gana yake kamar murji'awa ne amma ba murji'an ba ne akwai alhassan bin muhammad bin ali bin abi talibin ai mun ji yana raddin aƙidan khawarij ne sai khawarij suka ce mashi me murji'i sai Sayyid Dan jubair shi ma duk haka ne wa talq bin habibin wa amr bin murra wa muharib bin ziyad ومقاتل بن سليمان وذر وأمر بن ذر وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وقديد بن جعفر وهم هؤلاء وهؤلاء ما ليش ولنن كلهم أئمة الحديث معلمة حديثي دي فا lam yukaffaru ashabal kaba'ir bil kabira su ba su yadda su kafirta wanda ya laifi sai mai kafiri ba su ake kafirta masu laifi to da basi wannan bane sai hawari suka ce musu wa murja'a walam yahkumu bi takhlidihim fin nari kuma basu yadda da cewa mai laifi in ya shiga wata zai dawama har abada ba khilafan lil khawarij saboda sun saba ma khawarijawa wal qadariya da kuma yan qadariya da wannan ne sai aka yi rintan sa sa cikin wa cikin murja jama'a mun gano wannan da kyau ko to wannan shine a takeicen takeitawa bayanan da muka yi dangane da su waɗannan murja'a da suke da ƙida saɓanin aƙidan da mu ahlus sunna wal jama'a muke da ita Allah madaukin sarki ya taimake mu mala ya wa afdalu hazil umma wanda ya fi kowa a cikin wannan al'umma wal'umami ha, kuma ya fi kowa cikin al'ummomi baki ɗaya ba da al'ambiya'i bayan annabawa salawatullahi alaihim ajma'in amincin Allah ya tabbata daga annabawa baki ɗaya in ka ware annabawa da manzanni wanda ya fi kowa falala abubakarin sayyidina abubakar ne thumma umaru sannan sayyidina umar thumma usmanu sannan sayyidina usman haka za ruwaya lana an ibn umara haka aka ruwaito mana daga abdullahi dan umar qala abdullahi yace kunna naqulu wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baina azhurina mun kasance muna faɗa annabi yana tare da mu cewa inna khairan nasi ba'da rasulillah wanda ya fi kowa alkhairi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abubakar) to sayyidina abubakar ne wa umar da umar wa usman da usman wa yasma'u bi dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yana jin wannan fala yunkiruhu baya inkarin maganar wanda ce to ina alifa kai a zamanin sahabai fa ba su sa sai da na ali a cikin jeren giyan abubakar da umar da usman fa sau da ali yaro ne fa mun gano wannan da kyau ku ali a wannan lokacin ya yake yaro ne kun gano wannan da kyau ku da misali <clears throat> idan ni yanzu da sau'ina muka zo za a ɗauko yaro ɗan shekara takwas a sashi a cikinmu eh sanda fa annabi ya zo da addini sai na ali shekaran shi takwas a lokacin annabi yana ɗan shekara arba'in a sanda sayyidina abubakar yana ɗan shekara talatin da takwas a lokacin shi na usman mafa fa ya girma annaba adadin shekaru fa kun gano wannan shi ko sayyidina umar sanda annabi ya zo da addini yana kusan shekara talatin ne a duniya abin da ya sa ya kutso cikin jama'a ko a jahiliya yana cikin manya shi mun gano wannan yaro ne a cikinsu sayyidina umar kafin ya musulunta a cikin su abu jahal da su abu lahabi da waɗannan matsiyatan maka yaro ne a cikinsu amma da yake jan wuya ne mai tsiwa ne da rashin kunya dole ya shiga cikin manya mun gano wani da kyau ko haka idan kana cikin yan wawa in baka da kunya dole a sa ka a cikin manya-manya domin a zamanin annabi kaji yadda yan wawansa suke su kuma to da umar ya zo ya musulunta da wannan girman ya ci gaba fa In ba da haka wala ba za a sa cikin lissafi ba gaba-gaba ya rika yi duk abin da aka ɗauko za shi sa in na ga ustazai masu sumi sumi sumi mamaki suke bani ba a sumumi sumumi sumumi irin wannan Allah maɗauki sarki ya taimake mu wani hadisi al bukhari ya fitar da shi a lamba hadisi na 3697 Malam Fauzan ya ce a Sharhu, ku yi hakuri jama'a ba za mu karanta ƙida irin yadda wasu ke karanta ƙida ba fa ku yi haƙuri na san ustazai da yawa muna musu laifi karatun aƙida ko ne asalin musulmi ba zai jama'an sa shi littafin bar bahari wai mu karanta shi ana karanta matani ana irin wannan tsalle ɗaya ɗin ba ba haka ƙa'idan irin wannan idan ka karantar da ɗalibai irin wannan karatun a guje a guje ba san inda za a ba to kana neman ka samar da waɗanda za su karantar muku da yara ne muna da su ai sannan sai daga baya kuma ka zo ka karatun keke da keke da hakika an bayyance wannan da kyau ko ba lokaci na da zan kara batawa duk abin da aka za a karantar da ko abin da ko daga nan aka tsaya kun gane inda za a nufa za ku ci gaba daga nan kawai don mutane sa ta complain akan wannan ku ya ƙure jama'a ni ba zan yi wannan karatun ba na yi su a baya akwai karatuka da ni da dama a baya irin wannan don a samar da mai tsimman mare tsimma Allah shirya da mu mala ya ce afdalul ƙoron mafifitan ƙarni baki ɗaya alƙarnun lade ba a ita fiye rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ne ƙarnin da aka yi ko annabi cikin shi sun mallabi ne ya sannan waɗanda ke biye da shi sun malladina ya nuna hom sannan wanda ke biye da waɗannan wa humul ƙoronul mufaddala su ne ƙarnoni guda uku wanda suka fi kowane falala wa afdalul ƙoronul mufaddala al'umman da suka raye cikin ƙarni mafi falala humus sahabatu radiyallahu anhum su ne sahabban annabi Allah ya ƙara masu yarda domin wannan ƙarni ai ba su kaɗai ba ne amma suwaye fita. su ai a zamanin sa ake su abu lahaba yi masu zagin annabin nan a zamanin sa ake su abu jahal masu yakan annabin nan a zamanin sa ake su abdullahi dan ubayyu masu cin mutuncin annabin nan kun gano wannan da ke ko tudu duk waɗannan ai a zamanin ƙorunin mafaddala aka yi su amma suna daga ciki shi sa annabi bai ce khairul ƙoruni karni ba sai ce me khairun nasi an gano wannan da ke ko Allah ya taimake mu ma'ala ya ce sun sahabatu ya tafa da lona sannan su kansa sahabban fa isu isu wani ya fi wani afdaluhum abubakar ne siddiq radiyallahu anhu wanda ya fi kowanne a ciki shine sayyidina abubakar shi yasa shi'a suke cin mutuncin abubakar yasa yanzu in na ji ana cin mutuncin wani malami dariya nake yi sai ce kun makara abubakar aka fara cin mutunci kafin shi malamin malama aka fara cin mutunci shine manzan Allah Allah ya kiyaye to shine sai ce Allah zai amana bin rasuli abubakar shine wanda ya fara imani da annabi awwala ma jaa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun farkon zuwan annabi wa azarahu ya mara ma annabi baya wa dafa anhu kuma ya kokarin ba addinin annabi da annabin kariya wa anfaka amwaluhu fi nusratihi ya kashe dukkanin dukiyar shi wajen taimakon annabi wa lazamahu ya lazimci annabi hatta mata har ya rasu summa tawallal khilafa ba'dahu sannan bayan abubakar bayan annabi abubakar ya zama khalifa wa kama biha a azamu kiyamin ya tsayu da kulawa da wannan addini da annabi ya zo da shi yadda ya cancanta a tsayu wata batallahu bihi din allah madaukin sarki ya tabbatar da addini da tsayuwan da na abubakar ta a ما تزلزلت wa fatan Rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. bayan an samu kafan sahabbai bayan rasuwan annabi ta girgiza sabatahu Hullahu sabatul jibal sabatul jibali sai Allah madaukakin sarki ya tabbatar da Abubakar tabbatan dutse hatta sabata bihil umma har al'umma suka ba bayan Abubakar suka tabbata da tabbatan shi ya yace warada eh wa radda bihil murtaddina sannan Allah madaukin sarki ya aiki da sayyidina Abubakar wajen maida da makircin masu ridda wal kuffar da sauran kafiran da suke ƙoƙarin faɗa da addini sayyidina Abubakar da shi Allah madaukin sarki ya aiki wajen aka murkushe su فوقد الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم da na abubakar shine wanda ya shimfiɗa musulunci ya daddaɓe shi ya tsaya dam bayan raso manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun tuwfiya sannan abubakar ya rasu wadufina ma'ar rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka binne shi tare da annabi fa huwa sahibuhu hayyan wa maitan abubakar abokin annabi ne rayuwa da mutuwa wa huwa sahibuhu fil ghar shine babban abokin shi a cikin kogo qala ta'ala Allah madaukin sarki ce izhuma fil ghari a lokacin da suke cikin kogo iz yaqulu li sahibihi lokacin da yake ce ma abokin shi la tahzan karkai bakin ciki ka damu inna Allah ma'ana allah madaukin sarki yana tare da mu duk da wannan tarayyan duk da wannan maganan na annabi bai sa 'yan shi'a da khawarijawa da mutazila su ƙi zagin sai da na abubakar ba duk da wannan abin da annabi ya faɗa ba su kama bakinsu game da mutuncin wannan amini siriki na manzan Allah ba ba su damu da wannan maganan ba suka ci gaba da cin mutuncin shi wani da ce aya ta arba'in daga cikin jerin giyan ayoyin suwatu tauba mala ya ce fahuwa afdalul umma sayyidina abubakar ya fi kowa falala cikin wannan al'umma sun mayalihi umar bin al-khattabi radiyallahu anhu wanda ke biye da abubakar wajen daraja shine sayyidina umar sanil khulafa shine khalifa na biyu summa yalihi usman radiyallahu anhu wanda yake biye da shi shine sayyidina usman summa yalihi ali radiyallahu anhu wanda ke biye da usman shine sayyidina ali Allah ya kara mashi yarda ha'ula'i humul khulafa'ul arba'a ar-rashidun waɗannan su ne halifofin annabi hudu halifofi shiryayyu masu shiryarwa bayan annabi radiyallahu anhum wa ardahum Allah madaukin sarki ya yarda da su ya amince da su ya ƙara tabbatar da mu kuma game da biyayyansu summa baqiyatul ashara al-mufaddalin sannan ragowan goman nan da aka fifita al-mashhudu lahum bil janna wanda aka yi masa shaidan aljanna wa humul khulafa'ul arba'a ka haɗo da waɗannan khalifofi hudu wa sa'ad ibn abi waqqas wa sa'id ibn zaid ibn amr ibn nufail wa talha ibn ubaidillah wa zubair ibn al-awwam wa abu ubaida amir ibn al-jarrah wa abdurrahman ibn auf mala yace fa haula kaga waɗannan humul asharatul mashhud lahum Biljanna janna sune mutum goma da aka yi musu shaidan aljanna shahida لهم الرسول sallallahu alaihi wa alihi wa في fil janna النبي يمس annabi ya musu shaida da cewa su yan aljanna ne sahaba cikin sahabbai gaba ɗaya sun fi kowa falala sun fi kowa ɗaukaka ina fatan mun gano wannan da kyau wai yanzu aka je ka samu 'yan shi'a suke da ƙidan cewa sahabbai ba su fi kowa ba za ka samu wanda suke neman kudi sha wanda ya fi ƙoƙari shi ya fi kowa wani aƙidar shi'a ne ya yi ina batan mun gano wannan da kyau in wanda ya fi kowa ƙoƙari shi ya fi kowa zuhuwa ya tsara a ya fi kowa ƙoƙari <laughs> jama mun gano wannan da kyau ku ita ɓata haka take mahala ce kalan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce abubakarin filjanna wa umar filjanna wa ali filjanna wa usman fil janna wa talha fil janna wa zubair fil janna wa Abdulrahman, bin aufin fil janna wa sa'ad bin abi waqqas fil janna wa sa'id bin zaid bin amr bin nufail fil janna wa abu ubaidah bin al fil janna haka annabi ya lissafa waɗannan ya ce diyan aljanna ne amma ba wanda ba a ci mutuncin shi ba wasu daga ciki nan ma bin su aka yi a karkashe su an gano wannan da kyau ko sau da tsaban ba a son su allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu malice sun mamin ba'adihim ashabu gazwatu badar bayan su wajen falala sai waɗanda aka yi yakin badar da su sun ma ashabu bai'atin ridwan sai waɗanda aka je bai'atin ridwan minal muhajiri na wal ansar daga cikin muhajirai da ansarawa sun na aslamu sannan sai waɗannan da suka musulunta wa hajaru ƙablal fatihi suka yi hijira kafin fatahu makka afdalun min alladhina aslamu wa hajaru ba'dal fatihi waɗannan sun fi duk wanda ya zo ya musulunta bayan fatahu makka fahum yatafadaluna waɗannan su suna da falala ne hasabi musabaqatihim fil islami gwargwadon wanda ya riga ka ya fi ka an gano wannan da kyau ko wa muqamihim fil islam da matsayinsu a cikin musuluncin walahumul fadilatul amma suna cikin falala na gaba daya allati la yablughuha ahadun wanda ba wanda ya kai ta wa hiya as-suhba li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama amma su waɗannan kuma suna da wata falala wanda su jimillan sahabban ba su da ita haka kowace da'awa haka ake fa amma gaji mutane sun zo saboda su sata a kawai wanda ya fi ƙoƙari yanzu shine an gano wannan da kyau ko ko me ya ƙoƙarin shine wanda ya fi koyarwa a sakandare shine Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye ne sai mala ya ce wal hijratu sai kuma wanda suka riga hijira Falhijratu hijratu bal muhajiruna afdalu min al ansar muhajirai sun fi ansar falala hazihi fadilatun amma wannan falala ne na gaba ɗaya li jami'ihim mun gano wannan da kyau ko la yablugha adun mimman jaa ba'dahum duk wanda ya zo bayansu ba zai samu wannan falalan tare da su ba fahim afdalul qurun sun fi kowane ƙarni falala wa khairul qurun kuma sun bi kowane karni alkhairi radiyallahu anhum wa ardahum Allah ya ƙara yarda da su ya ƙara amincewa da su an gane wannan da kyau ko mala ya ce falladhi yata'anu fihim kaga wanda yake sukan su aw yabghuduhum ko yake kin su kafirun billahi wannan tsantsan arne ne li anna Allah asna alaihim dan Allah ya yabe su wa madahum kuma ya jinjina musu wa tarahum li suhubati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su Allah ya zaɓa su zama abokan annabin shi falladhi yat'anu fi sahaba din mai su kan sahabbai aw furhum ko yake kafirta su aw yatanaqasuhum ko yake ganin su ba daraja da kima kafirin billah wanda ya kafirce ma Allah wa mukaddibun lillahi wa lirasulihi ko mai ƙaryata Allah da manzon shi ne li'anna Allah ta'ala qala saboda Allah madaukin sarki ya yabe su ya ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhu, wa an Allah ya jinjira jinjina musu ne waɗanda suka shiga musuluncin nan da wurwuri muhajiransu da ansarawansu da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa da Allah ya yarda da su karanta aya ta ɗare cikin sautar tauba laqad radiyallahu izi bayi onaka ta tahta shajara Allah ya yarda da mu'minan nan saboda mubaya'an da suka yi maka a ƙarƙashin bishiyan nan shi yasa idan Allah madaukakin sarki raya mu a karatun da zai biyo bayan wannan za mu zo da fatoyin malamai da suke hukunta duk mutumin da yake ganin sabon manzan Allah ko yake masu kallon hadarin kaji ko yake sukan su kafiri ne don ku riƙe bayanin a hannunku don a ba gidan annabta kariya ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik